Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Dr. Hassan na marubuciya da Usman wacce aka fi sani da Ummu Nasma wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Umma kuwa har ta iso gida waye ne ke tsere saman fuskarta babu kowa a tsakar gida. Hakan ne ya ba ta damar shigewa ba tare da kowa ya ganta ba. A bakin bed ɗinta ta zauna tare da sakin kuka mai cin rai. Wayarta ta ɗaga za ta kira doctor domin sanar da shi abin da ke faruwa. Jiri ya fara kwasar ta komai na ɗakin ya fara koma mata bibbiyu. Sakin wayar ta ya ƙasa tana zubewa ƙasa ita ma tun sanda Umma ta zube a ƙasa bata sake sanin ina take ba. Ita dai ga ta nan kamar mahaukaciya kamar kuma maceciya. Shi kuwa doctor aikinsa kawai yake na tantance ma'aikatan da za su yi aiki a ƙarƙashinsa. Ko kaɗan bai da masaniyar abin da ke faruwa da 'yan uwansa. Sai misalin biyar na yamma sannan suka tashi tare da sanar da su cewa za a sanar da duk wanda ya samu nasarar aiki da asibitin ta email address ɗinsa. Haka kowa ya watsi ana farin ciki da raha. Bayan fitowar Doctor ne ya tara a daidaita ya shiga tare da ciro wayarsa yana kiran lambar Jalila. Ya ji ko sun dawo, switch off ya ji. Cike da mamaki ya ce ko dai cajin ta ya kare ne. Layin Baba ya kira nan ma switch off tsaki ya ja daidai lokacin da mai adaidaitan ya sauke sa kofar gidan nasu. Kuɗin shi ya basa sannan ya shiga cikin gidan babu kowa a fat ɗin Umma shiru. Falon nata ya shige yana Umma, Umma shiru dai still ya ji zama yayi a cikin falon yana jiranta. maybe ko ta shiga toilet ne har aka fara kiran magariba nan shiru cike da mamaki ya nufi bedroom ɗinta me zai gani umma ce kwance bakinta sai fawon fitar da wani irin kumfa yake cike da tashin hankali ya kanta da gudu yana jijjiga ta tare da kiran sunanta umma umma umma ki tashi umma me ya same ki umma shirin da ya ji bata magana sai ido kawai da take zuba masa tamkar ba ta taɓa ganinsa ba fita doctor da gudu ya faɗa ɗakin ajiye yana cewa hajja hajja umma na umma na hajja A a Aja da antiya na ke zaune suka a Hajja tana cewa su ba subhanallahi me ya samu yamuram ɗin. Ka shigo aka haɗi mauce. Yana aki ya ce tana ta Umma za ta mutu ki je kai ta mutu. Sosai ya gigice a matsayinsa na likita ga baki ɗaya kwakwalwarsa ta toshe. Antiya na da da gudu suka nufi sashen Umma. Bedroom ɗinta suka shiga yadda dakto ya bar ta haka suka zo suka same ta cike da tashin hankali. su ma suke jijjiga ta. Hajiya dubansa ta ta ce ka nemo a daidaita mu je asibiti. Da sauri ya fice ya dawo da a daidaita shine ya ɗauko umma a hannunsa ya sa ta cikin a daidaita. Hajiya da antiya na suka shiga shi ma ya zauna gaban a daidaita. Asibitin Kostin suka nufa take kuwa aka shige da ita emergency. Tunda aka shiga da ita cikin tashin hankali suke antiya na baba Bukar ta kira a waya. Ba a jima ba kuma shi ma sai gashi ya zo. Cikin minti talatin zance ya karaɗe family. Kawo Dauda da Jummai ma sun zo asibitin Jummai har da kukan munafurci take yi. Atiram da Fanna har da Hajja duk sun zo suna tsaye suna jiran fitowar likitocin. Suna nan tsaye farmata da ladi wasu ma suka zo cikin tashin hankali kusan awon likitoci uku suka fito duk sun haɗa gumi. Cikin tashin hankali suka yi kansa suna tambaya dokto ya jikin nata. Ta farfaɗo dokto? Likitan cike da sanyin jiki ya ce I'm sorry to say. Gaskiya duk wani binciken da za mu yi mun yi shi lafiyar ta kalau ba mu wani abin da ke damun ta ba. Bare mu san wani irin magani za mu mata. Gaskiya wannan lamari ya ruɗa mu sosai. Shawara ɗaya zan ba ku ku je ku nema mata maganin gargajiya na gida. Ciwon ta ba na asibiti ba ne. Cikin da tashin hankali kowa ke kallon kowa tabbas kowa yana cikin tashin hankali. Amma shi Dr. Hassan cikin zuciyarsa bai yadda ba. A daren sanda suka je asibiti biyar duk amsa ɗaya ake basu su dawo su yi na gida. haka dole suka haƙura suka komo gida hankalinsu bai ƙara tashi ba sai da suka ji baba da anti jalila ba su dawo ba sannan duk layinsu a kashe cikin matsanancin tashin hankali suka kwana a tafar mata a gidan ta kwana washe gari da sabon bakar ya ce doctor ya tafi ya je gamborin gala ya dubo su baba shi kuma za su kai umma wajen wani mai magani haka kuwa aka yi suka tafi da umma shi kuma ya tafi neman su baba mutumin da ya sayi filin ne ya tabbatar masa da cewa tabbas sun zo har sun saida musu da filin sun juya gida cike da matsalin ya tashin hankali ya ya dawo ya samu su umma ma sun dawo kusan kwana biyar jikin umma babu wani sauki sai ma wani irin abu take kamar mai ciwon hauka ga su baba an yi neman duniya nan babu labarinsu Dokto da Ajiram sosai suka yi kuka har suka gode wa Allah duk wani ni mai magani da suka ji sai sun kai umma babu wani sauki. Hakan ne sa dokto samun malam Sani yake zuwa kullum yake ma umma addu'a sannan yake musu roƙon Allah ya bayyana musu baba da anti Jalila. Kawo Dauda kullum yana gidan hanyar duba umma ba za ka taɓa tunanin cewa yana da hannu a cikin tashin hankalinsu ba. Anti da Ajiram kusan kullum suke yi wa kusan kullum suke yi wa Umma ta dawo tamkar yarinya, komai sai an mata ba ta taɓa ƙyamar. Ba ta taɓa ƙyamar Umma ba, antiya na har ta tsarki take yi wa Umma da hannunta. Yau da sassafe dokto yana kwance ya saka kansa a cinyar farmata kana kallon fuskarsa. Za ka tabbatar da cewa yana cikin damuwa cike da tausayin halin da yake ciki falmata ta ce, Mijina, don Allah ka daina saka kanka cikin damuwa ka ci gaba da yi musu addu'a insha Allah umma za ta samu lafiya baba kuma Allah zai bayyana su hankalina ba zai taba kwanciya ba har sai Allah ya bayyana mun su anti Jalila na ga umma na ta samu lafiya hakan shine kawai kwanciyar hankali na. amma damuwar za ta iya sa maka ciwo ai ni dai da za ka shawara ta da ka rage yawan damuwar kafin ya bata amsa sai bai shigo da salama falmata ce ta amsa Zama yana fuskantar Doctor ya ce, Na ga alamar kamar ka jingine komai a rayuwarka saboda kaddara ta faɗa maka. Wannan ba shi bane halin mumini na kwarai Mumini na ƙwarai yakan karbi kaddara a duk yadda ta zo masa duk yadda za ka damu ba za ka taɓa canza kaddara ba. Haka kuma ba za ka iya ba wa umma lafiya ba ko ka dawo da sa anti Jalila. Jiya mun yi walimar buɗe asibitinka ba tare da izininka ba saboda na san ba lallai ka yarda a yi walimar ba. za ka iya cewa ka dakatar da komai har sai Umma ta samu lafiya. On Monday za a fara aiki. Ofis ɗinka na jiranka idan ma baka zo ba za mu fara aiki mu kam. Daga gidanku nake yanzu, ta Ajiram ta ce ka zo yanzu fanna tana kwance ba lafiya. A matuƙar razana ya miƙe tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un still ita ma dai Allahumma ajini fi musibati. Ya furta tare da ficewa da sauri Saif tashi ya bi bayansa. Falmata cike da tashin hankali ita ma ta wura ta ɗauki hijabin ta ta bi bayansu. Shigarsa da sauri ya kan da ke kwance tana murkuku sosai wani irin gurnanin aljanu take. Hannu antiya na ta sa za ta ɗago ta ta bigi hannunta da ƙarfi tana cewa kar ke yadda taɓa ni munafuka. Ba ku ne ke da baba bukar ba kuka yi wa umma asiri ba ta kwanta jiya kuka ɓatar da su ba saboda kawai baba bukar ya yi sarauta su ne suka masa asiri, su ne, su ne. Da ƙarfi cike da wani irin murya mai aman gaske take wannan magana idanunta duk sun jujjuya ga baki ɗaya waɗanda suke wajen. Mai da dubansu suka yi ga antiyana da baba bakar. Su ma cike da mamaki tare da tashin hankali suke bin fanna da kallo. Dokto, gagara magana ya har Malam Sani ya iso ya fara yi wa fannin rukiya sai dai abu ɗaya take faɗa. Da ƙyar suka samu aljanin suka bar jikinta. Dokto cike da tsana yake nufo baba bakar. Ya sha ƙauyensa idanunsa sun yi jajir yana cewa saboda banzar sarauta za ku hallaka min iyayena? Me baba bai maka ba a duniya yau baba yau babu mai hana ban kashe ka ba a cikin gidan nan. Sosai baba baka yake neman fita a ayyacinsa sakamakon shakar da dakto ya masa. Sayar da kawo dauda da ƙyar kwace ƙwace baba nisa nuna sai da yatsa ya ce na tsane ku na tsane ku da kai da dukkan wani abu da ya fito daga jikinka kuma wallahi ka yi gaggawar fito min da mahaifina da 'yar uwata sannan ku je ku karya asirin da kuka yi idan ba haka ba zan taɓa barin ku ba sai na zama barazana ga rayuwar ku baƙin macuci azzalimi wallahi abubakar na tsane ka wani irin kuka mai sauti falmata ta sake cike da tashin hankali baba bukar gagara magana ya kawai yana kallon su shi kuma yaushe wa ɗan uwansa asiri San zuciyarsa bai kai haka ba Hawaye ne ya zubo daga idanunsa Malam Sani gyaran Muryayi, yana cewa subhanallahi. Habba Hassan, ya da hankalinka kake wannan irin jahilcin yanzu kai sai ka yadda da maganar aljani makareci suna irin haka domin su haɗa kar ka yi hukunci ba tare da ka tabbatar ba. Tsaki kawai ya ta tare da ficewa cikin ɓacin rai da tsanar antiya na da baba bukar. Shi dai kam ya yarda da maganar far mata kuka take sosai tare da shiga cikin ruɗani da gudu ita ma ta juya ta fice. a hankali ta shigo cikin falon a hankali ta shigo cikin falon yana zaune ya haɗa kai da gwiwa kusa da shi ta zauna tare da tafa kafaɗarsa ta ce doctor bata kai kashe ba ya hankaɗa ta da ƙarfi yana nuna ta da yatsa kar ki ƙara taɓa jikina na tsane ki kamar yadda na tsani azzaluman iyayenki kar ki kuskura ki ƙara shiga cikin harkata a cikin gidan nan cikin tashin hankali far mata ta ce me yasa za ka hukunta ni da laifin iyayena me yasa tsaki ya ja ba tare da ya kula ta ba ya tashi ya bar wajen far mata ƙasa ta sulale tana sakin kuka mai cin rai. Wannan shine musabbabin tsanar da dakto ke yi wa falmata da iyayenta har na tsawon shekara guda. A cikin wannan halin Hajji ta bada umarnin a naɗa Baba Bakar sarauta duk da ita ma tana cikin ruɗanin shin da gaske ya aikata abin da ake zarginsa da shi yayin da umma kuma suka ci gaba da nema mata magani amma har yau babu wani sauki haka kuma su baba ma babu labarinsu A haka Dakto ya ci gaba da zuwa asibitinsa. A cikin wannan shekarar Allah ya ɗaukaka asibitin. Sosai asibitin ke kawo masa kuɗi har ya sayi mota biyu yana kuma ci gaba da nema wa Umma magani. Wannan shi ne dalilin gabar. Yau farmata da sassafe ta tashi ta duk wani aikin da za ta yi wa Antiyana. Har breakfast ita ce ta yi, sannan ta yi wanka kasancewar karfe takwas take da lecture. Breakfast ɗin da ta yi sannan ta shiga ta gaishe da Antiyana da Babu Bukar. Ɗakin Hajiya ta shiga tare da zama kusa da Hajiya tana cewa, "Ina kwana Hajiya?" Da lafiya Hajiya ta amsa tana duban Falmata cike da tsokana ta ce, "Wanka haka sassafe ko da har kin fara samu mana zawarawan ne tun kafin ki gama idda har da wani shafa man leɓe. Lallai ki akwai kallo." Marmashi kawai Falmata ta yi ta ce, "Kai Hajiya sai ka ce wacce na ci uban kwalliya to mai da gulmarki ni makaranta za kuɗi ma nake so a wajen ki, Hajiya. Dubu uku ina son zan siya da out sannan akwai karamar buƙatar da nake so zan yi da dubu ɗaya. Dariya ta tai tana tashi ta fi uwar ɗakarta tare da cewa bari na duba miki ai ba a rasa nono a riga. Kada kanta farmata ta yi alamun to Hajja bata jima mata fitowa, fito ta ɗauke da kuɗi ta miƙa wa farmata tana cewa to Allah ya tsare to Allah ya tsare a dawo lafiya ga wannan ɗari biyu idan kin dawo ki tsaya wajen Saminu ki siya min ki siya min balango da goro sai ki dawo min da shi Amsa falmata ta yi tare da ficewa a tsakar gida ta tare da tamfil ɗin matan gidan cike. Gaishe su ta yi ba tare da ta tsaya ba ta fice abinta kasancewa ba ta cika shiga su ba. A kofar gidan su Maji suka ci karo da ita ta fito cike da murmushi Maji ta ce, Tab, bana ka taɓa ƙawata kin yi? Bana kam ta kin yi abin kirki kin fito da wuri baki samu mun kusa makara ba. Mu je kin sanya lacca ɗin mutumin ki ne Dr. Ahmad kar ya riga mu shiga ta mai bakin da mata ce tana cewa mu je ni lecture ɗinsa baya ɗaga mu hankali domin kuwa sa nake ji na tsani mutumin da ya cika kallon mata dan Allah ki daina min zancensa hmm ke kuma daman falmata zancen wani namiji kike so idan ba na wannan dan iskan mahaincin tsohon mijin naki ba marar gaskiya da rashin roƙon amana ba falmata bata tankawa maji ba domin kuwa ta ga alamun neman magana take sai ma gaba da ta yi ta bar ta tsaye Yar dariya maji ta sanar ta fi bayan ta suka tsaya bakin titi jiran a daidaita sahu. Kofar mota ne ta tsaya. Bakar mota ce ta tsaya a gaban su ta sha tinta glass. Fara mata cike da masifa ta ce, "Kai ki ji wani shiga." Ki ji wani shiga haƙƙin ɗan adam haka kawai kayi fakin a gaban mutane suna tsaye. Ta ƙarasa magana tana ƙoƙarin matsawa daga wajen ba ta yi taku biyu ba a bibiya zuge glass ɗin motar ya ce, "Assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ki, falmata sa'ar mata." Jin murya sai ya sa Falmata ko juyowa ba ta yi ba ta matsa gefe abinta. Maji ce ta ce, Malam Habib dama kai ne, ka tsaya ba mu gane ka baya aiki. Marmashi Habib ya saki yana kallon Falmata ya ce wa Maji, Ni ne wallahi tare kuke kenan ƙawarki kamar wacce take jin haushi na, ban san laifin da na mata ba, ni kuwa gashi Allah ya ɗaura min jarrabawar santa. Marmashi Maji ta ce babu wani laifi da kamata ka san halin mutuniyar juji gare ta. kuma tana ganin ba ta gama idda ba ba za ta saurari kowa ba kar ka damu. Numfashi Habib ya saki tare da furta well ina za ku ne da sassafa ka school za mu je falmata ta bashi amsa. Ok ki shigo na rage muku hanya ko tunda ta hanyar school din naku zan shige. Ok to bari na yi wa mutuniyar magana. Ta karasa magana tana nufarfar mata tsayawa ta yi gaban da ta ce ki zo mu je Habib ya sauke mu. Harara farmata ta jefa wa maji ta ce saboda ba mu da kuɗin mota ko to ba zan shiga motarsa ba sai ki dakata mu tare a daidaita ko mu wuce tunda dama ba shi ke kai mu ba ba falmata ba dan Allah wannan ai bai kyauta ba ya za a yi mutum da mutuncinsa ya tsaya ya miki magana ki ki kula shi sannan yanzu ya ce ya rage mana hanya kinki anya kuwa kin masa adalci dan Allah ki zo mu je ya sauke mu Ƙugun ta bar mata ta rike tana taɓe fuska, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me ya da shi da har dole sai na masa adalci. Bakar magana na faɗa masa ko zaginsa ne ko an ce dole sai na saurare shi. Ni ba ba yarinya ba ce ki daina tilasta ni dan Allah. Motarsa ce na ce ba zan hau ba ko ana dole ne da Allah ki kyale ni. Ba zan kyale ki ba farmata dole na faɗa miki gaskiya please ki zo mu je mu shiga dan Allah ya kai mu. Wallahi maji ba zan shiga motarsa ba. Yau kam, kin ji na rantse idan za ki hau ki je ki hau ban hana ki ba. Za mu haɗu a makaranta amma ni dai ba zan hau ba. Ki daina ƙoƙarin haɗa ni da wani namiji domin kuwa akwai idda a kaina kin san kuma hakan haramun ne. Shiru Maji ta yi cikin damuwa ta dawo wajen Habib ta ce masa don Allah Habib ka yi haƙuri wallahi ta ki yadda mu zo ma ta ce akwai idda a kanta am sorry ka je kawai. Dan murmushi mai ciwo Habib ya yi tare da kaɗa kansa ya ce ba damuwa na gode Maji. Hannu ya sa cikin aljihunsa ya zaro dubu goma ya bata ya ce ga wannan ku yi a daidaita. Mata jikinta a sanye ta karɓi kuɗin sannan Habib ya ja motarsa ya bar wajen su kuma suka tare a daidaita. Mata tsabar haushi bata kula far mata bara suka isa cikin makaranta. Sun ci sa'a kuwa Malam Ahmad bai shiga ba kusan takwas da rabi Malam Umar ya shigo. Ya sanar da su cewa yau Malam Ahmad ba zai samu zuwa ba, su jira lacca na gaba sannan ya fita. Majalan ta ɓata ta ciro waya ta hau ba tare da ta kokari inda farmata take ba domin kuwa yawa haushinta take ji. Falmata ganin yadda Maji ta haɗa fuska ya sa ta cewa Maji wai me yake faruwa ne kam na garin ki a ɓace tun muna cikin nafef na fahimta ka. Maji bata ɗaga kai ba ta ce idan ki ne kawai yake ganin hakan kuma ai kin san ba koyaushe mutum yake cikin nishaɗi ba. A'a Maji ba fa ka muka fito ba. Ba fa haka muka fito daga gida ba kina cikin sakin fuska muka fito tun haɗuwar mu da Habib na ga yanayin ki ya sauya. Ko dai kina jin haushi na ne akan Habib. Marmashi maji ta saki tare da ɗago kai ta kalli falmata ta ce saboda me zan jawo shinki akan Habib. Saboda na nuna bana son sa. Ina saboda na nuna bana son sa. Ina tunanin hakan ne yasa fuskar ki ta sauya. Marmashi maji ta tare girgiza kanta ta ce, "Hmm, to me yasa zan jawo shi? bayan ba da ikon tursasa makauniyar zuciyarki da su wanda ba ta so. Ke dai kawai tsarguwa kika yi ni yanzu na sanya miki ido ne ki je ki bi umarnin zuciyarki. Tunda har yanzu kin kasa yin hankali. Ba na tunanin za ki yi hankali ko da nan gaba ne da haka ki je ki yi abin da kika ga ya fi miki sauki a rayuwarki. na da ke ido ko da shawara ce na daina baki ki je ki ci gaba da san wanda baya ganin mutuncinki. Tunda ke dai baki da lissafi da tunani. mata cike da raunin murya ta ce har kullum ba kya fuskanta ta. Kin kasa gane cewa laifin zuciyata ne ba laifina ba. Ita dakto kawai shine wanda take so. Sannan ba na tunanin sannan ba ta tunanin za ta iya haɗa soyayyarsa da na wani. Ki fahimce ni ba zan iya soyayya da wani namiji ba. Ba a iya tilastawa zuciya ta so abin da ba ta so. Marmashi maji ta yi ta ba ta amsa da cewa hmm Ki dauna ɗaurawa zuciyarki abin da ba laifin ta domin kuwa ana tilasta wa zuciya ta so abin da yake alkhairi a gare ta, abin da ba alkhairi ba kuma dole ta haƙura da shi ta ba abin da ya fi alkhairi a wajenka. Allah da kansa a cikin littafinsa mai tsarki cikin suratul Baqara yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ana wajabta yaƙi a kanku shi kuwa kuna ƙinsa sau da yawa kukan ƙi wani abu alhaki kuwa alhalin kuwa shi alkhairi ne a gare ku sau da yawa kuma kukan so abu alhalin kuma shi shari ne a gare ku Allah ya san abin da ku ba ku sani ba misalin soyayya da kike yi wa Hassan wanda babu alkhairi a cikinsa falmata duk soyayya da aka ce an gina ta bisa ga turbar da iyaye ba sa so to wannan soyayya dole sai ta samu na a tare da ita dalili kuwa shine kin saba wa iyayenki Saɓawa iyaye ko babban laifi ne mai girma a wajen Ubangiji. Na tabbata da tun farko da iyayenki suka baki umarnin ki rabu da Hassan. Da kin musu biyayya da yanzu ba a cikin wannan mawuyacin halin da kike ciki. Abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsauni ba zai taɓa hangowa ba shi yanzu kin fara ganin rashin bin umarnin iyaye. Me yasa ba za ki haƙura da Hassan ba ki jira alkhairinki domin kuwa na lura san babu alkhairi tsakaninki da wannan ɗan tashar, wanda bai san darajar manya ba. Ke farka daga nanoyin baccin da kike farmata, ki rabu da wannan ɗan tashan. Ki daina tunani da zuciyarki, ki yi tunani da ƙwaƙwalwarki. Domin ita ce kawai za ta faɗa miki gaskiya, ita zuciyarki ba za ta taɓa gaya miki gaskiya ba. Koyaushe ne za ta miki da abin da ta fi ƙawatuwa da shi, musamman irin take zuciyar da take makahuwa wacce babu abin da take gani. Sosai soyayyar mutumin da bai dace da rayuwarki ba. Ki lissafa da hankalinki ki gani Na san lissafin ki zai sanar da ke zuciyarki. Ta kai ki take yi ta baro ki, inda fitowa take miki, inda fitowar take miki wahala. To masu sauraro anan nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.